Rubutun ajami wata hanya ce da daddiya da Hausawa kan yi amfani da ita domin rubutu da karatu. Ajami kalmar Larabci ce da aka samo daga kalmar ajam ko ajamiyun wanda take nufin duk wani kabila da ba balarabe ba. Rubutu wanda ke ba na Larabci ba shi ake nufi da ajami. Wannan rubutu zai iya kasancewa na Hausa ne, ko na Fulatanci ne, ko na Yarabanci ne, ko na inyamuranci ne ko da ma na turanci ne idan za a rubuta shi da kalmomi irin na larabci to wannan rubutu ana kiransa ajami masana tarihi na ganin cewa tun kafin karni na sha bakwai aka fara amfani da bakakin larabci ana rubuta hausa bature fa ba wani abu da ya zo mana da shi kasar nan ya zo ya tadda mu da ilimin na addini hmm. wanda da ko da wani abu za a rubuta na wani tarihi to da su ake rubuta da waɗannan kalmomin ake amfani da su ake rubutawa bincike yana nuni da cewa an fara samun rubuce-rubuce a harshen hausa cikin bakaken ajami tun gabanin karni na sha bakwai inda rubuce-rubuce irin na margayi farfesa ibrahim yaro ya haya ke nuni da cewa tabbataccen littafi na farko da ake kira ruwayar annabi musa wanda wani malami da ya yi zamani a wajen karni na sha bakwai a kasar kano mai suna muhammadu suka ya rubuta na daga alamu har wa yau rubuce-rubucen waƙoƙi da aka samu na shehu dan marina da shehu dan masani da su ma suka yi nasu zamanin a katsina ya karfafa tunanin tsawon dadewar da aka yi ana amfani da wannan rubutu a sakamakon kasuwanci da suke da laraba wannan to akwai rubuce-rubuce na ka'idoji na ciniki da kuma wasiku da ake yi da wannan ajami wannan abu ya samu inganci lokacin da addinin musulunci ya zo wannan kasa a lokacin da za mu iya cewa 1365 lokacin da musulunci ya zo da harkar ilimi da inganta ilimi da kuma wajibcin neman ilimi to wannan sai kasance hanya mafi sauki wanda mutanen nan bangare na duniya za su iya fahimtar addinin musulunci da kuma ilimi na kimiyya da kuma ilimin inganta rayuwarsu ta hanyar wannan ajami wannan al'amari ya samu ƙarin karfi bayan jihadin shehu usmanu wanda aka yi rubuce-rubuce da dama da shehu usmanu da dan uwansa abdullahi gwandu game da yarsa nana asama'u suka yi akwai wasiku akwai littafai akwai waƙoƙi akwai abubuwa waɗanda ike za iya bayyana kan cewa abubuwa ne na ilimi wanda tarihi ya zo da shi kan cewa tun wancan lokaci da musulunci ya zo har zuwa zuwan turawa uku lokacin da suka ci wannan bangare da yaƙi ana amfani da ajami ne kuma wannan ya taimaka wajen fahimtar ilimi da addini da kasuwanci da dukkan nau'o'i na rayuwa dangane da harkar da ya shafi zamantakewa da ilimi da makamantansu a farko-farkon zuwan turawa su ma sun fara amfani da waɗannan baƙaƙe amma daga baya don wani dalili irin nasu sai suka ƙirƙiro baƙaƙen boko inda ake amfani da dukan tafiya da ci tafiya har tura da suka zo ba su jefar da ajami ba sun yi amfani da shi ta hanyar wasiku sun yi amfani da shi ta hanyar ilmantar da mutane kuma sun yi amfani da shi ta hanyar wato abubuwan da zai inganta mulkinsu saboda da sun kawo ilimin zamani a lokacin da gaggawa to ba zai karɓi ba kuma tun daga hanyar da suka shigo ta hanyar karfi da kuma cin mutanenmu da yaƙi sai kasance akwai kyankyami dangane da al'amuransu saboda sai suka yi amfani da wannan hanya ta ajami kuma wannan ajami shi ya taimaka musu wanda ya ba da damar da suka isar da sakonninsu na gwamnati da kuma sakonninsu na yarjejeniya da hanyoyin da suke buƙatar mutane su bi dangane da dokokinsu duk a cikin ajami wannan ya ci gaba har karni na ashirin inda ake samun rubutun ajami a kudade sanarwa da bayanai inda daga baya hakan ta canja wannan canji ba karamin gibi ya haifar ba kasancewar matasa da yawa ba su iya wannan rubutu ba gashi kuma rubuce-rubuce da dama da kakanni suka yi da waɗannan baƙaƙe ne idan har an fahimci tarihi hanya ce wacce aka samu ingantaccen ilimi da zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda dukkan abubuwan da ake bukata na rayuwa a wani lokaci a rubuta shi da ajimi kuma ya taimaka turawa da suka zo ba su yi watsi da shi ba gaskiya na kasu ne da gaskiya mutum ya hada guda biyu can da can ya fi amfanarwa gaskiya akwai boko hakika iga annayin boko amma rubutun ajamai shine na farko ma har ba ina sa dan ina da mutane daban-daban da muka yi harkar karatu da su ko a yanzu idan zan rubuta musu wata wasiƙa ne ka rubuta musu da hausa da boko sai dai rubuta musu da wannan ajaman irin abokan karatunmu akwai su a katsina akwai su irin su jibiya sai Eh, kaduna da sauran aza gurare haka saboda haka mafi yawanci zan rubuta musu da ajami ne eh. in kuma tura musu kuma su karanta su kuma turo min da rafalai eh. wasu na ganin cewa barin tsarin tsangaya na koyar da baki daki-daki na ɗaya daga cikin dalilan da ke haifar da wannan koma baya lallai komawa zuwa ga tushe na farko a mai da hankali zuwa ga wannan malamai da kuma raya guraren tsangayu hmm. na karatuttuka zai taimaka matuƙa da ya kamata gwamnati da farko ta shigo ciki ta tallafa wannan tsari ta isar da wannan wato misali hanya ta makarantunmu musamman na tsangayu da aka fara da kuma na makarantun sakandare da firamare da jami'o'inmu musamman bangaren da ake koyar da harasa na wato misali ƙasashen eh, najeriya irin su hausa irin su latinci irin su yarbanci da makamantansu sannan kuma jaridunmu da ake irin su alfijir su masu dawo sannan kuma irin rubutu da ake misali na ajami a yi kamar wata hanya ta gasa kamar da ake kur'ani competition din shi ma a ce akwai gasar wannan ajami rubutunsa sai taimaka kwarai da gaske sannan kuma ɗalibai masu son su yi nazari a ɓangaren wannan rubutun na ajami shi ma inganta musu shi sannan kuma kun mutane su ma su rika nuna sha'awarsu saboda mai saboda idan suka nuna sha'awa da abin da ke akwai sha'awa kansa in Allah da a ci gaba da shi hausawa dai kan ce waiwaye adon tafiya domin ci gaba da bunƙasa kyawawan al'adu da gudun ɓacewar bayanai akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su haɗa hannu don ceto wannan rubutu na ajami daga ɓacewa. Thank you.